من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هذوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وآسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ikiwani fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha shida ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku lissafin nasara yau ina jin muna hudu ko ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha biyu yau cikin amincewar Allah mun samu daman kai ziyara garin gombe da garin hong kuma mun samu yan uwa cike da shauki na addinin musulunci Allah ya saka musu da alkhairi alaran ma na san muna cikin suratul furqan ko ka gano mana inda muka kwana wa idza ra'awka in yattakhidunaka illa huzwan ahadha alladhi ba'atha Allahu rasula wato wato abul hakam wato baban hikima ko wanda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya canza masa suna daga abul hakam ya koma abu jahil abu jahil duk lokacin da ya ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana wucewa sai ya kalli annabi ya tuntsire da dariya sai ya kalli mutanen da ke zaune tare da shi sai ya ce a haza lazi ba asallahu rasula wai yanzu Allah ya rasa wa zai aiko sai wannan daga nan yan sa sai a kalli annabi a ita tunzirewa da dariya a wannan lokaci abun yana yi wa annabi zafi sai Allah ya saukar da aya yana lallashin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukin sarki ya ce wa izara auka yayin da waɗannan kafirai suka ganka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ya take zo naka illa zuwa ba sa rike ka face da izgili da sun ganka sai su rinka izgili suna zolaya suna cewa a hazan lazi ba asallahu rasula yanzu wannan shine wanda Allah ya aiko a matsayin manzo a rasa wanda za a turo manzo sai marayan gidan abdulmuttalib wai shine za a turo annabi wato suna wulakanci suna ganin annabi bai cancanci a turo shi ba sai suka ƙara faɗin wata magana suka ce ne in ka da la yubilluna an alihatina laula an sabaguna alaiha na'am wa sauf ya alamu na hina ya raunar azaba man abalu sabila Allah maɗauki sarki yana maimaita magana da kafirai suke faɗa sai kafirai suna cewa in da. kingin kiris la yudilluna an alihatina da ya batar da mu daga allolinmu wato ya raba mu da allolin da muke bautawa laula an sabarna alaiha ba don mun yi haƙuri mun cije ba wai ji wai da suka rike allolin gumakan ba wai sun yi hakuri ne sun cije kingin kiris irin dalilan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa suka ce saura kaɗan da ya batar da su daga allolinsu laula an sabarna alaiha ba dan mun yi haƙuri a kansu ba saboda irin kalmomin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa kalmomi ne da suke kama hankali amru ibn wato gurgu ne amma yana da wani gunki da yake bautawa sunan gunkin manaf wato yana son gunkin kwarai da gaske yakan zo ya yi wa gunkin ɗawafi ya rinka yi wa gunkin sujada to rannan shi bai san 'ya'yansa suna zuwa inda annabi yake wazi ba kuma yaran har musulunta shi bai da labari to yanzu yaran suna so su yi masa wa'azi amma sun san tsatsauran ra'ayinsa akan wannan gunki in sun faɗa ba sauraren su zai yi ba sai suka ce bari mun san yadda za mu yi da shi sai suka bari sai da tsakar dare shi amru ibn jamu yana bacci sai suka lallaba sai suka sace gunkin da suka sace gunkin sai suka je juji inda ake zubar da shara da datti da najasa da wani kwatami-kwatami suka dagula gunkin a ciki sai suka bai shi a nan amur ibn jamu ya tashi da safe zai je wa gunki sallah asuba kamar yadda ya saba da ya je sai ya samu babu gunki hankalinsa ya tashi ya nemi gunki ya rasa ya rinka yawo ana yaya yana ba ku ga Allah na ba ana ai ba a gan shi ba ya rinka zagayawa gidan makwabta mutane su gan shi a firgici a ce lafiya ya ce Allah na nake nema ni dai na san na bar shi da daddare yanzu ko ban gan shi ba can sai aka zo mashi da labari an ga allah a juji a cikin kwatami ya je ya kalli wannan allah nashi ya fashe da kuka ya ɗauko allah nashi ya taho da gida ya mar wanka ya shafa masa mai ya fesa masa turare ya aje shi ya faɗi ya sujada yana bashi haƙuri yana allah ka yi haƙuri ban ga wayanda suka yi wannan shegantaka ba da na gan su da ka san ni wanka ne cikakke dan sai na yi maganin su yara su kuma suna labe suna dariya sai suka sake kyale shi washe gari da dare na bacci sai suka kara sace Allah suka sake zuwa suka je a juji saboda haka washe gari da ya tashi bai tsaya cigiya ba sai nufi ina sai ta tafi juji ya je samu Allah sa cikin kwatami an kara kaiwa to abin kuma sai dan fara damunsa ya sake ɗauko Allah ya wa Allah sa wanka ya gyaggyara ya sa wa Allah turare ya wa Allah sujada ya kara lallashin Allah sannan sai ɗauko takobi sai rataya masa ya ce duk wanda ya kara zuwa zai maka wannan shegantaka da ba na nan ake yi ga takobi nan ka sare kanshi sai ya koma ya kwanta yara da suka lallabo da daddare da suka ɗau gunkin akwai wata rijiya da ake zubar da shara sai suka yi sa suka samu wani mushen alade wani alade ya mutu sai suka haɗa gunkin da mataccen alade suka ɗaure sai suka jefa cikin rijiya aladu da suke zuwa kala a cikin rijiya suna yi wa gunkin fitsari amru ibn jammu ya taso ya zo ya leka ya ga gunkinsa ga ya daure da mushin alade ga aladu suna masa fitsari ya ce kai wannan wani irin sakaran Allah ne ya ce kana Allah ga ka daure da alade alade na ma fitsari ya ce ya haka ilahun ya bulu salabanu bi ra'sihi yace kai laqad khaba man balat alaihi sa'alibu yace kana Allah kuma alade na ma fitsari aka yace kai duk wanda alade yayi fitsari aka wannan ya gama lalacewa yace Allah danka ban ƙara bauta maka ta wannan hanyar yaran suka samu shiguwa suka yi masa wa'azi nan take amru ibnu jamu ya karbi kalmar shahada abin da zai ba ku sha'awa wannan sahabi sanda za a tafi jihadi za a tafi yakin uhudu shi ma ya ɗauko takobi ya ce da shi za a je yara suka ce ai bai kamata ba ga ka gurgu baka da lafiya ya za ka tafi jihadi ka haƙura mu za mu yi a madadinka ya ce shi bai yadda ba ƙarshe rigimar har ta kai gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rigima ta je gaban annabi annabi ya ce ku me yasa kuka hana shi zuwa jihadi suka ce ya rasulullah Allah ya dauke mashi ya ce laysa alal a'ma haraju. laysa alal a'ma haraju wala alal marid haraju. ليس على الأعمى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج الله ما دوكين سركي يأتي ليس على الأعمى ga makaho in bai fita jihadi ba wala alal marid wala alal a'raj harajun ba laifi gurgu an tafi jihadi bai je ba wala alal marid harajun haka mara lafiya ba laifi ya zama bai je jihadi ba suka ce ya rasulullah mun gani a qur'ani Allah ya dauke mashi annabi ya ce gaskiya kuka faɗa kai me yasa kace sai ka je ya ce ya rasulullah ina so in naje Allah ya azurta ni da shahada ka da mutum ya samu shahada sai tafiya aljanna ya gurguwa kafan nan tawayin dingisa in shige aljanna ranar tashin alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce eh kai ma ka faɗi gaskiya amma kai Allah ya dauke maka ba sai ka je jihadi ba ko kuma me yasa ba za ku bashi ba ko Allah zai azurta shi da shahada karshe yaya suka rungumi kaddara suka bashi da ya je yakin Uhud tun kamin ya samu shahada ya fara jin kanshin aljanna yace wallahi ina jin wani kanshi yana fitowa daga gefen dutsen Uhudu ban taba jin irin wannan kanshin ba wannan kanshin aljanna ne kuma a wurin ya samu shahada yana cikin wayannan gawawwaki da aka binne a makabarta ta Uhud wayanda ake kaiwa ziyara wani abin da zai ba ku mamaki bayan shekara arba'in da mutuwarsa sai aka yi wani mamakon ruwa a madina wannan ruwa ya zama ya tona makabartar madina nan take da wannan ruwa ya tona wannan makabarta ta uhudu nan take sahabbai suka je domin a ceci kaburburan shahidai da ke wurin da aka je sai aka samu ruwa ya tona kabarin amru ibn jamu amma wani abun ban mamaki sai aka samu gawarsa shekara ta arba'in amma in kaga gawar zaka ɗauka yanzu yanzu na aka binne ta fuskar sana murmushi ko hucewa ba ta yi ba alhali gawar shekara ta arba'in da mutuwa Allah ya tsare hata gawarsa don ta zama karama a gare shi Allah ka gafarta mana to shine Allah madaukin sarki yake ba mu labarin wayannan kafirai suna cewa in kada kin ginkiri saura kaɗan la yudilluna an alihatina da ya batar da mu mun bar gumakan kanmu. Allah ya ce fasauf laula an sabarna alaiha ba da mun yi hakuri a kansu ba Allah ya ce wa ya alamu da sanu za su sani hina ya raunar azaba. ranar da za su ga azaba ranar tashin alkiyama ranar za su gane man adallu sabila wane ne ya bace wa hanya su ne suka bata ko annabi ne ya bata za su gane wane ne batacce a cikin biyu ma'ana ranar za su gane su ne batatu ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sai Allah ya ce mai a gaba da rama أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا وتباب أبن ديكي هلك دان أدم كما أبو بوا قد أبيو أبو بوا قد أبيو دوان ديسا ميكا سيكا هلكا wasu abubuwa ne guda biyu na farko aljahal jahilci daga san da ka rayu da jahilci baka san addini ba to ko ka ki ko ka so sai ka halaka ka zama dan wuta malamai sun ce tsakanin gidan jahili da gidan kafiri suna makwabtaka da juna ne kuma babu katanga a tsakani kun ga ya crossin border ya fada gidan kafiri daga gidan jahili abu ne da yake da sauki jahilci bala'i ne shine matsala ta farko matsala ta biyu shine alhawa san zuciya san zuciya shi ma bala'i ne yana da hatsari kwarai da gaske me yasa san zuciya yake da hatsari saboda shi san zuciya ko kana da ilimi zai iya halakar da kai jahilci baya halakar da malami sai dai ya halakar da jahili shi kuma san zuciya wa yake halakarwa malamai yake halakarwa da iliminka ka karanta ba baka karanta ba idan san zuciya ya shigo maka saboda dalilin neman girma ko neman shahara ko neman duniya ko ka ci gaba da rike matsayinka ko kar a ce an gano a da kan kuskure kake ko ka kare mutuncinka wajen jahilai kada su gane ashe da ka bata ko ka yi ba daidai ba ko kaucewa gaskiya saboda haka ga gaskiya kana gani sai ka tsaya kiri da zuka cije saboda me saboda alhawa Allah madaukin sarki ce a fara'aita man kaza ilahu hawahu ka ga wanda ya rike san zuciyarsa shine allansa da wannan ne malamai suka ce alhawa ilahu yi ubad san zuciya gunki ne da ake bauta mashi daga san da ka rike san zuciyarka shine abun bauta Allah ya ce to kai ka halaka annabi ma ba yadda ya iya da kai shine afa anta takunu alaihi wakila ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan mutum wanda da karatunsa ya bata ya halaka ya san gaskiya ya kibi kai za ka iya zama wakili a kansa yadda za ka ce sai ka ɗora shi akan gaskiya a wani wurin Allah ya ce a fara'aita man ittakaza ilahu wa hawahu wa adallahu fara'aita man ittakhadha ilahu hawahu wa adallahu Allah ala ilmin wa khatama ala sam'ihi وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة نعم وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون الله يتي أفرأيت من اتكذ إلهه هواه shin kaga wannan wanda ya riki son zuciyarsa shine Allah sa wa adallahu Allahu ala ilmin Allah ya ɓatar da shi bisa ilimi ba jahili na shi ba da karatunsa watakila ya haddace ƙur'ani watakila yana karanta littattafan musulunci amma saboda son zuciya gashi akan hanyar halaka ya jagoranci jama'a akan hanyar halaka kuma ya san jahannama aka nufa amma san zuciyarsa ya dulmuyar da shi ya ci gaba da tafiya wannan ya zama mai bautan son zuciya shi yasa wa abdallahu Allahu ala ilmin Allah ya ce wa khatama ala sam'ihi wa qalbi Allah ya rufe jinsa ya rufe zuciyarsa wa ja'ala ala basarihi gishawa Allah ya sa wato wata yana ya rufe idanunsa Allah ya ce faman ya hadihi min ba'dillah waye isa ya shirye da irin wannan mutum in ba Allah ba shi yasa duk sanda Allah ya baka ilimi to abu na gaba da zaka yi taka tsantsan da shi shine me san zuciya karatu in ya hadu da san zuciya sai ka je jahannama karatu sai ya haɗu da tsoron Allah an taka wa zuciya burki kamin karatun ya zama sanadi ya samu aljanna wa amma man kafa maqama rabbih wa nahan nafsa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa to kai shi fa innal jannata hiya al ma'wa Allah madaukin sarki ya ce wa amma man kafa maqama rabbih amma wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban ubangijinsa Wani hannarsa nafsa anil hawa ya kuma hana ransa daga abin da ran take so Allah ce fa innal jannata hiyal ma'awa lalle aljanna ita ce me ita ce makoma in ji Allah madaukin sarki na taba gaya muku wani babban malami cikin maluman da suka rayu a nan kasar Hausa babban malami ne ana girmama shi ran nan wannan malami yana zaune a kofar gida kowa ya zo zai wuce sai ce ala gafarta malam sai ya zo ya gaida shi da girmamawa mai anguwa in zai wuce ya zo ya gaida shi da girmamawa 'yan kasuwa in za su wuce su zo su gaida shi da girmamawa masu mulki in sun gan shi a girmama shi sai zuciyarsa ta fara ce masa kai yanzu fa babba ne yanzu akwai ma wani malami mai matsayi kamar ka kuwa kana ga kowa kai yake saurare kowa kai yake so ya gani mutane in za su wuce sai sun zo sun girmama ka an maka jinjina sai zuciyarsa ta fara raya masa wannan zuciyarsa ta fara gaya masa wannan ya fara binta can sai ya gano halakar da shi za ta yi sai ya ce ke zuciya shegantaka taki kuma yau hata iso kaina ke da kike halakar da jahilai ina musu wazi in gyara su yau kuma ni da kaina kike so ki halakar yace na san maganin ki gobe ba za ki kara ba yanzu nan zan yi maganin ki in koya miki darasi kawai sai ci gaba da zaunawa yana zaune sai ga wani kauye ya taso daga gona da wani takalmin sa irin takalmin nan da ake cewa fade ya ɗebo laka ya ɗebo taɓo. ga damin ciyawa ya dauko yayi bidig bidig ya hada zufa yayi da ti wannan ba kawai yazo ya gaida da shi ala gafarta malam malam ya karbi gaisuwa bayan malam ya karbi gaisuwa wannan ba kawai zai wuce malam ce akai zo bawan Allah yazo ya ce wani taimako nake nema a wajenka yace ala gafarta malam kaman kai ka nemi taimako jina ce kwarai da gaske yace me kake so maka aka ramaka Allah yace akwai wani ciwo da yake damuna yace ciwon anan a kirji na ciwon yake idan wannan ciwon ya motsa mun abu ɗaya kaɗai ake yi mun na samu sauki yace menene yace in kwanta a tattaka kirji na to a lokacin ne nake samun sauki wannan mutum ce ala gafarta malam kamar ne in taka kirjin ka yace kana so in mutu yace a ah, malam bana so ka mutu yace to taimaka min zo ka taka malam sai kwanta kasa yace daga takalmin ka mutumin yana tsoro ce taka ya a akan kirjinsa fetin zuciyarsa ba zuciyar ce take so ta samu ta girman kai ba to bari ya sa dan kauye ya taka ta muka tsaye ta muga yadda za ta yi yace taka yana taka yace da karfi zaka taka yana taka yace murza ka mutsuka sosai ya murza yana mutsukawa shi ko malamin yana cewa zuciyar yau kin gatsiya ba da ni zaki ja ba to ga dan kauye yana taka ki yau sai da aka tattaka ta tukuna sannan yace to tashi ka tafi bayan ya tafi da ya zauna ya ce to in ga ƙarya aka rama kallahu cewa ni ne babba yau ga dan kawai ya fito daga gona ya taka ni an riga an gama sayyidina umar radiyallahu anhu yana da wani yaro ya ga yaron yayi kwalliya ya shafa wa kansa turare ya gyara kan kan yana kanshi sai na umar sai matso kusa da shi yace kai lalle kana ji da gashin kankan nan gashin kankan nan zai koya ma girman kai zai halakar da kai bari mai maganin shi yace aje a kira wanzan wanzan yazo yace yi mar kwalkwabo <laughs> kani yaro ya ankara gashin da yake ji da shi yana gyarawa ya shafa masa turare wanzan ya danna masa sabulu ya dauko aska ya haka ya haka ya <laughs> kamin a ankara wannan gashin an sauke shi an kwashi wannan gashi an je an zubar da shi a shara kan ya sumul sumul ya ce to yanzu kaga ka koma normal domin na fahimci da akwai yan matsala matsala haka tare da kai Allah ka gafarta mana shine a fara'aita mani ta kaza ilahu hawahu afa ta takunu alaihi wakila sai Allah ya ce me ya gaba da rama أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا أم تحسب كو كان زتوني كان تماني وإن كافران أن أكثرهم cewa للي ما yawansu yasma'una suna ji aw ya aqiluna ko suna da hankali Allah ya ce babu ba haka suke ba sakarkaru ne inhum illa kal an'ami su ba komai bane suna nan kamar dabbobi ne inji Allah Allah yace kai bal hum adallu sabila Allah yace waɗannan sun fi dabbobi bata ma Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yace kafirai sun fi dabbobi bata domin kafiri zai ɗauki dutse fari ya rinka bauta wa dutsen shekaru randa da ya ga dutsen da ya fi wannan kyau sai ya jifa da wannan tsohon Allah ya ci gaba da bauta wa sabon dutsen da ya tsinta lalacewa ta kare ko bata kare ba kafiri zamanin jahiliya in zai yi tafiya sai ya samu dutse wa dutsen ne Allah shi ya sa a cikin jaka in ya je tsakar daji zai kwana wai yana tsoro kar wani abu ya same shi a dajin ko aljanu su taba shi sai ya tara kasa sai ya yafa mata ruwa sai ya kawo farin kyalle kamar da shehu malami kalbi yake faɗa irin kyalle da yan wazifa suke shimfiɗawa din nan sai ya shimfiɗa akan wani tudun kasar sai ya ɗauko allansa dutse sai ya dora a kai sai ya wa dutsen dawafi bayan ya gama dawafi sai zo ya duka rinka wa dutsen sujada yana dutsi ka taimake ni dutsi ka kare ni dutsi ka bada kariya dutsi dutsi sai ya bauta wa dutsen dan ya koma ya kwanta in gari ya waye dauki dutsen sai ya sake sawa cikin jaka Allah shi ke ne ci gaba da tafiya in yana tafiya ya ga dutsen da wannan yafi wannan kyau sai ya jefar da tsofan Allah sai ya dau sabon Allah sai ya sa a jaka kuma sai ya ci gaba a ci gaba da nausawa akwai wanda ya zo zai yi girki sai ya samu duwatsu guda biyu a tsakar daji ana murhu da dutse biyu sai an sa dutse nawa ya buga ya buga ya nemi dutse na uku bai samu ba can sai tuna ai akwai Allah shi na dutse a cikin jaka sai ya bude jaka ya dauko Allah ya ce to Allah kai hakuri ka gani dai matsala aka samu da na samu wani dutse kaga da ba zan yi murhu da kai ba to ban samu ba kuma gashi ina jin yunwa dole in yi girki yi hakuri yi hakuri sai ya dora mashi tukunya bayan ya gama girki ya ci ya koshi ya sake ɗauko dutsen ya wanke shi ya shafa masa turare ya maida cikin jaka kuma ya tafi yana masa sujada akan hanya akwai larabawan da saboda sakarci da za su yi Allah sai suka ce su yi da dabino irin dabino dan Saudiya nan mai zaƙin bala'i mai danko nan suka tara da yawa suka yi wata katuwar yar bebi wai Allah ne ana ana sujada ana bauta mashi suka aje a nan ɗakin Ka'aba suna bauta mashi ran nan ɗaya daga cikin su yunwa ta koro shi ya je farauta bai samu komai ba ya buga gida ba abinci ya rasa inda zai sa kanshi sai biyo ta kusa da ɗakin kaba. yana zuwa sai ya samu wannan gunki da aka yi da dabino shirin gingirin gim a tsaye a cikin ɗakin kaba. sai ya ga to ai ga ma inda zai warware matsalarsa <laughs> saboda haka sai lallabo ya ce to Allah ka yi hakuri, kai dai ka san matsala aka samu sai kama hannun Allah sai ya karye sai ya tura cikin jaka sai ya gida ya je gida ya cika cikin sa da dabino ya sha ruwa aka zo aka samu Allah an kare masa hannu aka sake nemo dabino ana kuka aka yi mai sabon hannu washe gari kuma aka zo da shi ana yi wa Allah sujada in an yi sujada sai rinka dan lekawa kar Allah ya ce to ga nan wanda ya kare mun hannu yanzu da Allah wannan akwai sakarci ko babu inhum illa kal'anan Allah ce balhum adallu sabila wannan sun fi dabbobi bata domin dabba ma ta san mai kyautata mata yanzu in kana da akuya kullum kana bata ruwa kana bata dusa da ka shigo cikin gida sai ta tafi ka da gudu to wayannan gashi Allah ne ya ciyar da su ya shayar da su ya halitta musu ƙasa ya ba su iskar da suke shaka duk abin da suke so ya musu amma kuma sun je suna bauta wa waninsa suna kyautata wanda babu amfanin da ya musu da Allah wannan akuya ba ta fi su dama dama ba Allah ka kafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba alarama ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا yanzu Allah zai faɗa mana wasu dalilai guda biyar wa'inda sun isa su nuna maka girma Allah in baka san Allah ba dalili da farko Allah ya ce alam tara shin baka gani ba kai wanda ake magana da kai ila rabbika zuwa ga ubangijinka kaifa madda zilla yadda ya shimfida inuwa da rana idan ka tsaya sai zama kana da mai inuwa ko ga ka tsaye ga kuma mai ga inuwarka idan bishiya ce ita ma sai ta yi mai sai ta yi inuwa idan zafin rana ya dake ku sai ku zo ku buye karkashin mai karkashin inuwa sai ku samu sanyi ku samu natsuwa Allah ya ce to wannan inuwar da kuke gani waye shimfiɗa ta Allah ne shimfiɗa ta da Allah bai ga daman shimfiɗa inuwar ba ko rana ta haska inuwar da ba za ta samu ba ganin dama ne na Allah Allah maɗaukin sarki yasa idan ana rana rana ta haska duk abin da rana ta haska sai zama yana da me yana da inuwa domin inuwar ta muku amfani amfani na farko idan ana rana za ku shiga ƙarƙashinta ku huta ku samu natsuwa amfani na biyu za ku yi amfani da inuwa domin ku gane lokatai shi yasa mutanen masar tsohuwar masar tun da dadewa suka gano yadda ake yin amfani da inuwa domin gane ne domin gane lokatai wannan ne dalilin da yasa bayan zuwan musulunci musulunci ma sai yake amfani da inuwa domin gane me domin gane lokatai idan rana ta yi zawali kana tsaye kaga inuwar ka ta sauka ƙasa ta karkata ka gane rana ta yi zawali sai ka ce lokacin sallah azhar ta yi ko na'am idan inuwar ka ta yi tsawonka inuwa ka ta kai ne tsawonka sai ka ce lokacin wata sallah sai ka ce muktarin sallah la'asar yayi a wajen dukkan malamai in banda imam abu hanifa idan inuwar ka ta yi tsawonka sau biyu sai ka ce muktarin sallah la'asar ya kare da na azhar yanzu an shiga me an shiga laruri da me kake amfani ka gane yadda kake ka gane shine da inuwa sannan da ita mutane suke gane lokacin hunturu da lokacin bazara don wani lokaci za ka ga ranar ta karkata ta gefen dama wani lokaci kuma sai ta karkata ta ina ta gefen hagu wannan zai sa inuwar ka ta koma dama ko ta koma hagu ƙwararru da wannan suke amfani su gane yanzu wani irin lokaci ne lokacin shuka ne ko lokacin girbi ne ko lokacin sharar gona ne ko lokacin damuna ne duka da inuwa ake amfani a gane Allah ya ce alam tara ila rabbika kaifa madda zilla Allah ya ce walau sha da Allah ya ga dama la ja'alahu sakina sai sa inuwa ka bata ƙara tsayi ba ta raguwa idan ba ta ƙara tsayi ba ta raguwa ta zama sakinan ai sabita tana tabbaci a yanayi guda daya za a iya gane lokaci da ita ba za a iya gane lokaci da ita ba ƙaruwa da take da raguwa da take yi wannan shine yasa ake iya gane lokaci da me da inuwa Allah ya ce summa ja'alna shamsa alaihi dalila sannan sai muka sanya rana ita ce dalili da ake samun inuwa idan rana ta haska sai inuwa ta yi me ta sauka tun sanda ta fito rana za ka rinka gane wato inuwar ka da ita har zuwa lokacin da ranar za ta fadi Allah ya ce mu sani wannan aiki ne da Allah ya yi duk duniya ba wanda ya yi wannan aikin wannan kadai ya isa ya nuna maka girman Allah cewa Allah ya kamata a bautawa thumma qabadnahu ilaina ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا الله يتي ثم قبضناه إلينا inuwar kuma sai ka ga muna damke ta zuwa gare mu inji Allah da tana da tsayi yayin da rana take matsowa take matsowa sai kaga tsayin inuwar yana mai yana raguwa ko yana raguwa yana raguwa shine summa qabadnahu ilaina qabdan yasira daga nan sai mu rinka damke ita wannan inuwa zuwa gare mu dankewa a hankali a hankali wato bisa gwargwaron tafiyar rana Shi ne bisa gwargwadon ƙaruwar tsayin inuwa ko kuma mai ko rago tsayin inuwa Allah ya ce to ai Allah shi yake tafiyar da ranar wanda shi ya kawo har wannan inuwar ta sauka ƙasa take ƙara tsayi ko ta rage tsayi wanda ku kuma da wannan kuke amfani domin gane lokacin ji Allah madaukin sarki sai Allah ya ce mai a gaba larama وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا الله مدوكين سركي yace ga wani aiki da Allah ne yake yin shi Allah yace huwa allazi ja'ala lakum al-layla libasan Allah shine wanda ya sanya muku dare sutura dare menene sutura ne shi yasa ba lokacin da ake samun natsuwa kamar da wani lokaci da daddare sai ga mutum ya fito tabarma ya da kofar gida ya dauko rediyo ya ja area ya kunna yana saurare ya cire babbar rigarsa ya aje gefe ya baje katon kundusa akan tabarma musamman lokacin zafi iska tana hurawa shi kuma yana jin birnin kwalan bai da matsala duk wanda ya zo same shi sai ce malam muhammadu barka da dare ya ce yawwa yawwa lafiya lafiya fa babu matsala in ya isa da rana bayan rana ta take karfe sha biyu ya fito tsakar rana ya shimfiɗa tabarma ya baje kundusa ya ga idan mutane za su kyale shi duk wanda ya zo sai ce malam muhammadu lafiya kuwa ashe dare menene dare tufafi wa huwa allazi ja'ala lakum al-laila libasan Allah yace shine wanda ya sanya muku wato dare wato a matsayin tufafi ji Allah madaukin sarki to ga wata mutuwa da tashin alkiyama da Allah ya sa maka tun a nan duniya domin ta gamsar da kai cewa kiyama za ta tsaya sai ya ce wannan su batan ai wannan nauma mautan sai Allah ya sanya bacci shi kuma ya zama mutuwa a gare ka yayin da mutum bacci ya kwashe shi ya mutu ko bai mutu ba Allahu ya tawaffal an الله يتوفى الأنفس Allahu ya tawaffal an الأنفس حين موتها wallati lam tamut fi manamiha na'am فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله وضع سركي يتي الله يتوفى الأنفس حين موتها ينكر بل لا يكن بأي yayin da bayi suke me yayin da bayi suke mutuwa wa ke karɓar ransu Allah maɗaukin sarki wallati lan tamut Allah ya ce wanda bai mutu ba ma Allah yana karɓar ran fi ha in tana bacci yayin da kake bacci ranka yana wajen wa yana wajen Allah shi yasa ga mutum zaune kusa da kai yana duniya kai kuma ga ka kwance kusa da shi kana bacci kai kuma ba cikin duniyar kake ba watakila kana mafarki kana ganin wasu abubuwa watakila ma kai mafarki an bi ka da gudu kai nan kana ta tikar gudu ka hada zufa shi kuma wanda ke zaune kusa da kai yana shan AC bai san me ake ba kuma a cikin daki ɗaya kuke amma wannan duniyar sa daban wannan shi ma me duniyar sa daban ba a duniya ɗaya yake ba shi yasa bacci shi ma mutuwa ne shi yasa aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yan aljanna suna bacci annabi ya ce bacci ai kanin mutuwa ne yan aljanna ba sa bacci saboda bacci yayi kama da mutuwa shi dan aljanna 24 hours yana cikin sheki aya ne bai da lokacin bacci shi yasa Allah madauki sarki yace wa nawma me subatan sai Allah yace wa ja'alan nahara nushura sai yasa yini shi kuma ya zama wani ƙwarya ƙwarya tashin alkiyama shine nushura kenan da kai bacci ka mutu da ka tashi daga bacci ka tashi daga mutuwa to haka in ka mutu aka sa ka ga kabari zaka tashi ga mutuwa an baka dan practical na wani dan wato dan misali ne aka baka dan wani experience da yadda ake mutuwa kuma kiyama ta tsaya shine bacci da kake yi da kuma tashi da kake yi shi yasa ɗaya daga cikin magabata yana kuduba yace kar ku bari duniya ta rude ku yake cewa wallahi wata ran za ku kamar yadda za ku yi bacci kuma kiyama za ta tsaya kamar yadda kuke tashi daga bacci ɗaya daga cikin magabata wato ainihin wato wani bawan Allah yana barci sai mafarki mafarkin me yi sai mafarki zaki ya bi shi da gudu ka san zaki ya bi ka ba za ka tsaya kusa ba sai inda mai ya kare shiga motar tsohuwa aka ce eh ina zaki sauka ta ce inda mai ya kare da zaki ya bi shi sai ya fita yana gudu yana gudu zaki yana bin shi yana gudu sai ya zo ya samu wata bishiya sai ya kama sai ya hau yana hawa zakin sai ya kwanta gindin bishiyar yana jira ya sauko shi kuma ya samu ya haye saman bishiya ya samu wani reshe yana zaune a kai yana zaune kan wannan reshe kusan me yake faruwa sai ya tunanin kai ina ma a ce reshen nan ya kare da ya za a yi sai ya dubi gindin reshen sai ga wasu ɗaya guda biyu ɗaya fari ɗaya baki suna gurgurar reshen idan suka cinye reshen me zai faru zai kare ko in ya kare sai ya kaga sai ya rikito kasa to wannan yasa yanzu zai kalli kasan ya ga me zai faru in ya fada saitin inda zai fada sai ga wani katon kumurcin maciji ya fasa kai ya bude baki yana jira ya fado ya zaka ji tashin hankali a irin wannan yanayi na'am wannan yasa sai ɗaya kansa sama ya ga ko zai samu wani rashin da zai transfer daga wannan ya koma can daga kai da ya sama sai ya ga zuma kudan zuma an san zuma sai ya ganta a sama amma zumar ta yi ruwan zuma din ga kuma ruwan zuman yana digowa sai ya sa bakin shi ya dan tara sai ruwan zuman sai ya digo cikin bakin shi da ya haɗe sai ji zumar akwai zaƙi. sai ya ƙara daga kai tana ɗigowa yana lashewa shan zuman nan da yake sai ya manta da abin da yake faruwa saboda zaƙin ne zaƙin zuma yana nan yana ta shan zaƙin zuma sai reshe ya kare reshe yana karewa sai ya leko ga zaki ya tashi ya yi rabi ga kumurcin maciji ya fasa kai shi kuma ga ya gangaro ya gangaro su kamin ya iso ƙasa sai farka daga bacin shi <laughs> dama mai yake yi barci yake sai farka yana farkawa sai ji ba zai iya daurewa ba sai je samu wani malami cikin malaman musulunci ya ce ga mafarkin da na yi Allah ina so ka fassara mu to malamin ya sha ƙur'ani ya sha sunna sai yake fassara miki sai ce kaga zakin nan da ya biyo ka da gudu yace eh yace to mala'ikan mutuwa ne wane ne mala'ikan mutuwa aina ma takunu أينما تكونوا يدرككم الموت ولو kuntum fi burujin mushayyada yace to mala'ika mutuwa ne shine ya bika da gudu ka taho da gudu da gudu sai ka hau bishiya sai ka zauna akan reshe ya ce to reshen nan da kake zaune a kansa kwanakin da Allah ya ɗiba maka a duniya ne su kake zaune a kansu kwanakin da Allah ya ɗiba masa a ina a duniya ya ce wa innan ɓeraye guda biyu da kaga suna cin itacen ɗaya fari ɗaya baƙi to dare da rana ne su ne suke gurgura kwanakinka farin ɗera yini baƙin ɗera dare itacen da suke gurgura rashin da kake zaune a kai kwanakin da Allah ya ɗiba maka na rayuwa saboda haka suna nan suna ta gurgura bil haƙƙi da gaskiya yace inda ka leƙa zaka fara din nan kaga baki maciji ya fasa kai yace kabarin da za a saka ne yace wannan zuba da take zubowa daga sama yace to rayuwar duniya kenan me kenan rayuwar duniya roman demokuraɗiyya kenan <laughs> rayuwar duniya kenan ga ta da zaki ita ce take digowa kana lashewa har ta sa ka manta daga mala'ikan mutuwa a ƙasa ga kabari a ƙasa ga dare da rana suna gurgurar yininka yace haka za a yi ta tafiya har wa'annan dare da rana su gama cinye 'yan kwanakin da Allah ya ɗiba maka sai lokacin da reshen ya karye ka sullato mala'ikan mutuwa yayi yi on your mark ready go to sai a lokacin ne kuma zaka dawo cikin hankalinka to ko ka dawo cikin hankalinka a lokacin me amfanin dawar too late to cry when the head is cut off Allah ka gafarta mana Allah karka bar duniya ta rude mu ya Allah sai Allah ya ce mai a gaba ramma wa huwa alladhi arsala ar-riyaha bushran bayna yaday rahmatihi na'am وأنزلنا من na ماء طهورا دليل نأكد ذاه قال جرمان الله سي الله هو الذي أرسل الرياح Allah shi ne wanda yake turo iska ita wannan iska ta zama bushiran ‘yar kai goron albishir bai ne dai rahamatihi kamin zuwan rahamarsa menene rahamarsa shine ruwan sama yayin da hadari ya taso kamin a fara ruwan sama akwai wata iska mai sanyi da take fara kadawa wato ruwan sama idan ya ya samu jama'a ba su kimtsa ba zai iya cutar da su haka ne ko ba haka bane sai Allah ya dau mataki akwai kurma shi kurma bai ji ko to sai Allah ya sa masa walƙiya da ya ga walƙiya ta yi walau walau walau kurma sai ce to bari inda mai inda zan fake akwai makaho shi da an yi walƙiya zai gani ba zai gani ba shi kuma Allah sai ya sa masa cida tsawa da ya ji rugu sai fara tambayi dan jagora kai wace kara nake ji ba dai hadari ba ne da dan jagora ya ce hadari ne ce kai i mu janye jiki kai mu inda za mu samu fake kan ruwan nan ya rutsa da mu makaho ya samu sauki ko bai samu sauki ba to akwai wanda kurma ne makaho ne sun mumbu kuma to shi ya da shi in an yi tsawa bai ji in an yi walƙiya bai gani to ya za a yi da shi to wannan iska mai sanyi da take kadawa duk da ya sun mumbuku mu amma yana filin a jikin shi da wannan iska ta fara hurawa sai ya gane cewa to fa hadari ne yake zuwa nan take sai ya dau mataki ya zai ya kauce kan ruwan ya same shi ba a yanayin da ya kamata bai cutar da shi shine Allah ya ce huwa allazi arsala riyaha bushran bayna yaday rahmatihi Allah ya ce wa anzalna minas samai mun saukar daga sama ma'an tsahura ruwa mai tsarki mai tsarkakewa da wannan ne malaman musulunci na duniya duka suka yi ittifaki cewa ruwan sama wani irin ruwa ne ruwa ne mai tsarki mai tsarkakewa ana iya alwala da shi ana iya wankan jaraba da shi ana iya wanka shi Allah ya ce shi ya aikata wannan aiki ba wani na'am لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا الله يتي وانا روانا سما مقصود سوق الدشي لنهي به بلدة ميتا Allah ya ce domin mu rayar da matacciyar ƙasa da shi ƙasa busasshiya wacce babu tsiro a kanta idan ruwan sama ya sauka a kanta sai ka ga tsiro mai ban sha'awa yana fitowa daga ina yana fitowa daga ƙasa shine ya bihi baldatan maita Allah ya ce wa nusqiyahu wannan ruwa kuma za mu yi amfani da shi mu shayar da mimma kalakana wasu daga cikin halittu waɗanda muka halicce su in ji Allah maɗaukin sarki an'ama dabbobin ni'ima wa nasiya kasira da mutane masu yawa su kuma Allah ya ce wannan ruwan sai mu yi amfani da shi mu shayar da su sai aka fara ambatan tsiro rayar da ƙasa sannan sai aka ambaci dabbobin ni'ima an'am sannan sai aka ambaci mai mutane me yasa aka fara da tsiro sai dabbobi sai mutane ba fara da mutane dabbobi kamin tsiro ba malamai suka ce hikimar da ke ciki sai aka ce an rayar da tsiro bayan an ce an rayar da tsiro sai aka ce kuma an shayar da dabbobi dabbobi menene abincin su tsiro ko dabbobi suna ci daga me daga tsiro shi yasa aka fara ambatan tsiro domin a nuna maka ni'ima biyu ne a ciki shi tsiron da ya samu ruwa ni'ima ne daga Allah da ya girma shi tsiron shi kuma ya sake zama wata sabuwar ni'ima wanda shine dabbobi za su ci su kuma dabbobin da za su ci tsiron su kuma wane ne zai cinye su shi kuma mutum kenan shi ni'ima nawa ya samu ni'ima uku ga ni'imar ruwa ga ni'imar tsiro don zai ci tsiron ga ni'imar dabbobi da za su ci tsiron don shi zai cinye dabbobin shi kuma shi Allah ya wa'en nan gingima gingiman ni'imomi malamai suka ce shi yasa Allah ya jero su ya fara da tsiro sannan ya ambaci dabbobi kamin ya ambaci me kamin ya ambaci mutane Allah ya ce shi yake yin wannan har yau mu taba jin wanda ya ce shi yake yin ruwan sama ba ko mun taba ji Najeriya akwai ministan ruwa amma an rasa ruwa ba za a je wajen shi a ce minista a taimaka mana da ruwan sama ba sai dai a je a roki mai ruwa wane ne mai ruwa shine Allah madaukin sarki Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce ne a gaba da rama wa laqad sarrafnahu bainahum liyadhakkaru fa aba aktharun nas illa kufura Allah ya ce wala qad hakika sarrafnahu bainahum mun sarrafa wannan ruwa da muka sauka daga sama tsakanin su me yasa Allah ya ce ya sarrafa wannan ruwa yayin da hadari ya taso kaman wata tanki ce ta ubangiji ta dauko ruwa akwai mala'ikan da za a sa ya tuko ta kuma a ba mala'ikan instruction da ina da ina za a raba wannan ruwa shi yasa wani lokaci sai hadari ya taso ganga ganga amma sai ya zo ya ƙin ruwa a nan jimeta sai ya tsallaka sai ya je ruwan a gurore ko ya yi su anuman yana faruwa ko baya faruwa akwai wanda yana da dan ruwan sarabin drum sai ga hadari ya taso ya ce alhamdulillah ga ruwa mai zaki ya girgiza drum din ya tura drum din ya zubar da ruwa da hadarin ya zo sai ya bada iska sai ya wuce sai gashi ya fito yana neman yan garuwa na'am san da hadarin ya taso da yadda ya ga hadarin ya hadu ya ɗauka za a yi ruwa ko bai dauka za a yi ruwa ba to amma shi kuma ubangiji ba a anan yace za a saukar da ruwan ba direban da ya tuko tankin ruwan akwai instruction da aka bashi ga inda zai je ya kai ruwan wasu malamai suka ce wannan shine sarrafnahu bainahu mu ke sarrafa ruwan tsakanin mutane mu sa a ba wa'ancan ku mu ce ku jira naku yana zuwa daga baya idan an dauko wani ton sai a juye muku in an dauko wani ton sai a wuce da shi wani wuri in an dauko wani ton sai a wuce da shi wani wuri haka Allah yake sarrafa ruwan ana rarraba shi tsakanin al'umma Kaman dai rana yanzu rana ta bata daga gare mu wasu kuma yanzu suke ganin me su kuma a lokacin da suke ganin ta ba da dadewa ba da hantsi wata yan jarida ta kira ni da waya daga daga kasar America ina jin zai kai kwana uku ko hudu ni bayan yi sallah asuba na dan kwanta ina bacci hakan nan gari ya waye saboda haka waya ta girin girin girin ban dauka ba sai daga baya muke magana sai take ce min ita ai lokacin da ta bugo wannan waya ita kuma ta tashi daga office ne karfe ɗaya na dare ta koma gida za ta kwanta ta yi bacci ta ce bari ta bugo ta ji muna lafiya ko wani hali muke ciki mu kuma daidai wannan lokacin gari ya waye rana ta fito rana ta fara ɗagawa kun ga daidai sanda za ta bar wasu mutane lokacin za ta je wajen wasu mutane ko to haka ake sarrafa ruwan sama yayin da wayannan suka rasa to an wuce shi ton din wasu ne an je a kai musu wasu malamai suka ce a sarrafnahu bainahum shine mun sanya ruwan a yanayi daban-daban akwai lokacin da ruwa yakan zama in solid form wato kaman kankara gashi ruwa ne amma a dunkule sai ka ce dutse akwai lokacin da yakan zama in liquid form kamar ruwa da ke cikin roba muna sha akwai lokacin da zai zama in gas form yana yawo a cikin iska ina fata an gane wannan ba za ka iya ganin shi ba sai ka ɗauko kwalban lemo mai sanyi ko wani abu ruwa mai sanyi a cikin roba ko kwalban lemo mai sanyi idan ka aje kamin ai haka wannan ruwan da ke cikin iska idan ya sanyayu sai ya koma ruwa sai ka gan shi a jikin kwalbar in ka daga kwalbar sai ka ga ruwa yana zuba daga ina ka samu wannan ruwa da yake zuba ruwa da yake in gas form wanda yake cikin iska shine wanda sanyin wannan abun ya sanyaya shi sai ya koma mai sai ya koma ruwa abin da ake cewa diw to haka Allah yake sarrafa ruwa wani lokaci ya mai da shi solid wani lokaci ya mai da shi wato ainihin liquid wani lokaci ya mai da shi gas to wannan shine wa laqad sarrafnahu bainahum Allah ya ce wannan duka muna yin shi ne liyazzakaru domin su wa'azu su gane girman Allah Allah ya ce amma fa ba aksarun dasi sai ga mafi yawan mutane duk da wayannan ayoyi da wayannan dalilai sun ki illa kufura sai kafirci suke zaba suka koma arna karfi da yaji ga Allah yana nuna musu ayoyin da za su gane girman Allah kai Allah ka gafarta mana ku je yadda sura take karantar da kai Tauhidur rububiyya ka gane ayyukan da Allah yake yi ayyukan ofishin ubangiji da ba wani dan adam a duniya da ya isa irin su sai Allah ya ce mai a gaba da rama walau shi'na la fi kulli qaryatin nadhira Allah madaukin sarki yace walau ina da mun so la fi kulli qaryatin da mun turo a cikin kowace alƙarya nazira mun turo mai wa'azi Allah yace da mun ga dama ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mun sama ma sauki maka mu tura musu annabin su daban ta'ifa mu tura musu annabin su daban madina mu tura musu nasu damam duk garuruwan nan ko ina mu tura musu annabin su daban kai ya zama ka ji da mutanen maka kadai sun ishe ka Allah ya ce to amma mu muka ga dama muka ce ka zama annabin duk duniya gaba ɗayanta ba garin da baka da haƙƙin isar da sako annabi haka ya ƙara rayuwarsa yana da'awa yana kira mutane zuwa ga Allah fuskarsa ta cika da furfura tun kamin lokacin furfurarsa yi shi da kansa yake cewa shayya badi hudun wa aka watuwa suratu hudu da yan uwanta annabi yace sun sa ni furfura tun kamin lokacin furfurar yi saboda ɗawainiya da Allah ya ɗora wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai ya zo ya fara kiran yau ga kiran ya cika duniya gaba ɗayanta sai Allah ya ce mai a gaba larama fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira Allah ya ce fala tuti'il kafirin ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kar ka kuskura kai wa kafirai biyayya abinda kafirai ke son ka su ja ka zuwa gare shi kar ka yi ka bi su Allah ya ce wa jahidhum bihi kayi jihadi akan kafirai da alqur'ani mai girma kayi amfani da qur'ani kayi jihadi akan su wannan yasa malamai suka ce ashe wa'azi jihadi ne wa'azi menene jihadi ne zuwa jihadi ne kuma wannan jihadi da wannan kungiya mai albarka take yi yau mun ga ranarsa ko mun ga ranarsa ba mun ga ranar shi da gwamnatin Najeriya ta gane amfanin kungiyar izala wallahi da ba kungiyar da za ta tallafa wa kamanta saboda kungiyar ta rage mata aiki cikin sama da mutum ɗari da sittin da ake da su a Najeriya akalla kungiyar izala ta ware kamar miliyan ashirin ko miliyan talatin ta saita su an yi aiki ko ba aiki ba yanzu ka zo ka samu mutum miliyan ɗari da sittin ka kwashe wajen mutum miliyan talatin ka koya musu sallah ka koya musu sunna ka koya musu azumi ka ba su ilimi ka bude makarantu ka gina masallatan da za su yi sallah kai musu wa'azi su daina sata kai musu wa'azi su daina zina kai musu wa'azi su daina shan giya su daina shan kwaya su daina shan bula da ashana su daina shan ruwan sama da kashi da bangare ka kwashe kaman mutum miliyan talatin wa'annan duk ka dora su a kan nan ka kwashi kaman miliyan talatin ka karfafa musu gwiwa ka kai din su duk su je su kama sana'a cikin mutum miliyan ɗari da su dinga kwashe mutum miliyan talatin ka saita su su zama na kwarai su zama shiryayyu su zama masu halartar sallan jami na tsatsu ba barawo ba dan ta'adda ba dan ba dan ba dan yanzu wannan za a ce ba a taimaki ƙasa ba ka buɗe makarantun mata mata ke ta karantar da su ka yi inkwarajin ɗin matasa su kama sana'a dukka gyaggyara abubuwa kai saiti har yanzu ba gane ka yi aiki ba akwai wata ƙungiya a najeriya da ta wani abu mai kama da wannan to abin da zai baka mamaki kuma da me muka yi wannan takobi muka ɗauka bindiga muka ɗauka bom muka ɗauka me muka ɗauka alkitabu wa sunna wannan wannan shike na makamin da muka yaki da shi iya abin da muka rike kenan alkitabu wa sunna saboda mun gane ita ce hanya mai kaiwa gaci karantarwa ilmantarwa kuma bari a ci gaba da tafiya in Allah ya yarda daga nan zuwa wani shekaru sai kun sha mamaki da ƙarfin Allah daga nan zuwa wani shekaru duk wani sector da kuka samu a Najeriya da ƙarfin Allah sai ya gyaru a yanzu ba mu fara samu ba sautul hikima ɗaya daga cikin masu ɗauka mana abin nan eh kaset a nan yana fama da ciwo a kafa bai san menene ciwon ba ashe wani mummunan ciwo ne ya dauko wanda in aka bari tafiya ta tafiya Allah kare san inda abin zai tsaya sai ga wani ustazu a zaune ga tabarau ga gemu kullun da kyamara sai yana dauka shi kawai ya ɗauka wani kyamara man da dan amore bai san wani professional medical doctor ne. sai da ya kalli kafa da yace kai yace yace zuwa asibiti ana zuwa a kwance yace kai sa'a kamin kiftawa da bismillah cikin taimakon Allah ita kafar an mata saitin hamma da gyaran kafureto sai gashi ya zo ya same na ce ashe masu kyamarorin nan namu akwai shirga shirgar likitoci a cikin su na ce kai baka san izara ta riga ta yi nisa ba babu inda bamu da profession akwai nauya a ahlus sunna akwai injiniya a ahlus sunna medical doctor a ahlus sunna yan kasuwa a ahlus sunna oceanography a ahlus sunna astronomers ahlus sunna geographers ahlus sunna ko ta ina akwai mu duk inda ka zagaya zagaya ka je ba inda ba mu shiga ba in ka je local government muna da wakilai je government house muna da wakilai je police station muna da wakilai tafi gidan soja tafi gidan police tafi SS tafi tafi babu inda ba mu yi recruiting na members ranka da har IUB mu yi recruiting <laughs> babu inda ba mai rukurutun kuma ba takobi ba bindiga ba bom da me da karantarwa kawai ƙalallahu ƙalar rasulullah ka faɗa mu idan ba ƙarfin addini da ikon Allah ba da karantarwa kawai ka tara sama da mutum miliyan talatin yanzu ahli sunna da muke da su sama da miliyan talatin a Najeriya da 'yan ta'adda ne za su ɗauki mataki a kama ɗauki ba daɗi kuna jin sojojin Najeriya za su iya tare mu kuna jin yan sandan Najeriya za su iya kuna jin SS na Najeriya za su iya kuna jin mai yan malfa daga to amma duk da haka ba mu faɗa da kowa ba mu zagin kowa ba mu sunkuru mu kashe kowa idan ka ji an yi fada da mu mu aka zo aka tsokana muna zaune in ka ji an rushe masallaci namu aka rushe ba mu rushe na wani ba in ka ji an rushe makaranta ta mu aka rushe ba mu rushe ta wani ba in ka ji an kai wa malami hari namu aka kai ba mu kai wa kowa ba in ka ji an kashe malami sunna mu aka kashe wa mu kashe kowa ba mu iya abin da muke karantarwa ku ga shan Ja'far Mahmud Adam Kano a shigo masallaci hamshakin malami irin wannan wanda ya kwankwadi sunna ya cika ciki ba kurbaye ba kwankwada ya ya bambara ya cika cikinsa dam dam amma aka zo aka kashe shi yana sallah a cikin masallaci ko kaza ba mu kashe ba saboda kashe malam Jafar mun kashe kaza ko kaza ba mu kashe ba ko sauro ba mu taba ba ranar da aka kashe malam Ja'far matasa sun fusata duk malamin da ya ɗauki makirfon na sunna abin da zai ce ku yi hakuri abin da ya same mu mu koma zuwa ga Allah malam Ja'far ya mutu amma karantar wasa ba za ta mutu ba mu sake jan damara mu zage damtse mu ci gaba da aikin da ya mutu yana yi kar ku taba kowa kar ku kaiwa kowa hari kai ku fada da kowa kuma da yake ku ahlus sunna masu jin magana ne masu biyayya ne masu da'a ne muka taka muku burki kuma kuka yadda kuka tsaya automatic break daga mutuwarsa zuwa yanzu suna gaba ta ci ko baya ta ci karantar wa aka yi ko karawa aka yi bid'a ƙara yawa ta yi ko kamfin aka yi ta yi shirkar barinta aka yi ta zakata tawala ko kara murkushe matsiya ce aka yi malam jafar ne an daina ji muryarsa ko ɗazun na gan shi a rediyo gotel yana tafsiri yau din nan kuma duk jihar da ka je a najeriya haka ne sai da ya zama gaba ɗaya najeriya ta koma ba malamin da ake sauraron wa'azinsa kamar malam jafar tafsirin yanzu akwai lokacin da a jihar kano kawai ana sa tafsirin malam jafar sau goma a kowace rana kuma duk inda ka zagaya dan tattasai da rediyon shi na jin malam jafar tela yana takawa kirkirkirkir dan a caba yana cabawa ga headphone ya sa a kunne yana jin malam Jafar dan a tamfa na saurare office a office yana saurare wasu yan bidiya suka ce ahlus suna wallahi mun yarda da cewa addinin ku addinin gaskiya ne muka ce saboda me yace ku da kuka samu waliyi na gaskiya malam Jafar mutum ya mutu da alwala ranar juma'a yana sallar juma'a yi wa Allah ruku'u da sujada yana kalmar shahada duk duniya tana ji wali yana sallar asuba raka'a ta farko ya karanta suratul ma'arij daga farko suratul ma'arij har karshen ta ya karanta raka'a ta farko yayi sujada ya dago aka fara bude masa wuta da makirson a jikin wuyan rigarsa duk duniya suna ji yana la ilaha illallah muhammadun rasulullah yana la ilaha illallah muhammadun rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man kana akiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna duk duniya tana ji Allah ka saka wa Dr. Muhammad Sani da alkhairi yace a alama kana takal ilahul akbaru fan'in bidibi jiwarihi ya ja'faru yace qataluka fi baitil ilahi musalliyan tatlu min az-zikr al-hakim Tuhabbiru tatlu min al-ma'arij kay taqulu lanasbiru sabran jamilan lan yafuta al-afjaru yace Allah ya daga darajar kai kai malam Ja'far kai farin ciki lokacin da zaka yi makwabtaka da ubangiji ya zo ya kai Ja'far yace sun kashe ka a dakin Allah kana sallah kana karanta Qur'ani kana rerawa kana karanta suratul ma'arij don ka faɗa mana cewa mu yi haƙuri wannan 'yan ta'adda da suka yi ta'addanci ba za su gudu ba wajen Allah na'am ba mu taɓa kowa ba ba mu kashe kowa mu iya mai muke yi karantarwa shi yasa duk surutun da zaka ji ai sai dai a ce fitinannu sun <laughs> mu da baki muke magana tsaya mu ce qala Allah mu ce Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da haka aka gyara al'umma aka yi wa al'umma saiti al'umma suka zama nagari al'umma suka zama mutanen kirki aka gina masallatai aka gina makarantu aka horar da matasa aka yi wa matasa training na agaji kai da kai da kaga yin agajin izara ka san lafiya lafiya kaga mutum ga damara ga uniform ga sunna ga qur'ani ga hadisi ga aƙida ga ga ga ba mai biyan shi ko kobo a wata kuma yana aiki 24 hours Da rata agaji na jiya nawa ne albashin ka a wata ko kobo ba a bashi ko si kuma 24 hours matar shi ma in ta ganshi sai izala ta ce babu aiki ko yana kusa da hajiya da izala ta ce ta so ce to hajiya sai ai hakuri mun gwaggwa izala ta yi sai a kama hanya ta in banda izala ina zaka samu wannan ka samu mutum yana jagoranci kudin aljihun sai yake cirewa ya taimaki addini a ina ka samu wannan tarbiyyar ya ku bayin Allah kun san wani abin ban sha'awa kun taba jin yan agajin izala sun yi yajin aiki ba a ba su kokobo sun taba strike kai wani aiki sai Allah malumai izala kun taba jin sun yajin aiki kuna jin da maluma za su yajin aiki a daina wa'azi shekara guda a Najeriya kuna jin watakila ba za a cire Najeriya ba kamin shekara ta cika kuna jin za a san adadin marayun da za su karu a Najeriya za a san adadin yan fashi da makami da za su karu da yan nuwadi da yan wuruwuru da yan cuwacuwa da yan babakere an handamization kun san nawa za a yi rukurutun a shekara daya amma me suke yi kira zuwa gawa kira zuwa ga Allah madaukin sarki kai Allah mun gode maka Allah ka kara mana wannan ni'ima sai Allah ya ce mai gaba da rama فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا من جوانا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا الله ماذا كسر كيتي وهو الذي مرج البحرين أي أيوة وهو الذي مرج البحرين أي أيوة وهو الذي ترك البحرين Allah shi ne ya bar wasu kogi guda biyu suna gudana bisa kashin kansu koguna guda nawa biyu haka suke fa a cikin rami ɗaya a jingine da juna amma haza azbun furatu wannan azbun mai zaƙi ne furatun wanda ya kai matuka wajen garɗi wa haza milhun wannan mai gishiri gishiri ne ujajun wanda ya kai matuka wajen zartsi ga su suna gudana tare jingine da juna amma wannan bai shiga wannan wannan bai shiga wannan saboda me waja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura Allah ya sa shamaki ya sa kandagarki ya sa badala tsakanin su guda biyu yadda suna kauracewa juna ba sa cakuduwa da juna waye sai wannan in banda Allah yanzu kai zamu baka kwanan sha guda daya mu kawo coca cola da fanta mu ce ka juye su a cikin kwanan sha amma ka ta haru da daya kuma cikin kwanan sha guda daya akwai wanda zai iya wannan ba mai iya yin wannan na wannan aikin waye Allah ya ce wannan kadai ya sai sa ku gane girman Allah kai Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba da rama wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i basharan faj'alahu nasaban wa sihra وكان ربك Allah ya ce ga wani aiki ne wanda ban da shi ba mai yin wannan aikin Allah ya ce huwa allazi khalaqa min al-ma'i basharan Allah shi ne wanda ya amfani da ruwa ya amfani da ruwa ya halicci mutum in ji Allah mutum da ne aka halice shi da ruwa da ruwan mani ba baya ji amma shi mutumin yana ji to wa ya sa masa jin ba baya gani shi mutumin da aka halitta daga maniyin yana gani wa ya sa masa ganin mani bai da kafa shi wannan yana da kafa mani bai da hannu shi wannan yana da hannu maniyin bai da kwakwalwa shi wannan yana da kwakwalwa wannan za ka gane girman Allah da ikon Allah sannan mani in ka kalle shi kala ɗaya ne amma da irin wannan kalan mani wani dan sai ya zama baki wani ya zama fari wani ya zama wankantar wada wani ya zama baki sidik wani ya zama dogo wani gajere wani dan siriri wani dan dumul dumul <laughs> na'am sanda abun yake mani akwai mai iya ganewa ba mai iya ganewa wa huwa allazi khalaqa min al-ma'i bashara Allah ya ce bayan ya halici dan adam don ya bambanta dan adam da dabbobi faja'alahu nasaban sai Allah ya sa dan adam shi yana da dangantaka yana da nasaba shi dan adam yana da wa yana da kani yana da kawu yana da baffa yana da yatendo yana da yakumbo yana da yagwalgwal yana da yagana akuya tana da shi ba ta da shi tinkiya tana da shi ba ta da shi in ka samu rago kace ce ina kawunka zai nuna maka a ina ake samun wayannan sai a jinsin dan adam Allah yake dan ya bambanta ka da dabbobi ya ƙara daga darajar ka sai ya sa kai kana da irin wannan tsari wanda dabbobi ba su da shi wa huwa allazi khalaqa min al-ma'i basharan faj'alahu nasaban Allah ya ce wa sihira sai ya sa dan adam a tsarin sa akwai surukuta idan ka auri yar mutum ya zama mai naka babanka domin surukinka ne uwar amaryar ta zama mahaifiyarka ita ma uwa a gare ka dan surukarka ce kannan amarya sun zama ka saboda surukuta yayun amarya sun zama yayunka saboda me surukuta kawun amarya ya zama kawunka saboda surukuta a cikin mutane ake samun suruki rago yana da suruki bunsuru yana da suruki agwagwa tana da suruki zakara yana da suruki zirnako a ina ke samun suruki sai a jinsin ɗan adam saboda Allah ya bambanta tsarin ka da tsarin dabbobi kai akwai wasu tsare-tsare da aka yi domin a ɗaukaka darajar ka wa huwa allazi khalaqa min al-ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra Allah ya ce kai wa kana rabbuka qadira ubangijin ka ya kasance mai iko in ba karfin iko na Allah ba akwai mai yayin wannan tsarin ba mai yayin wannan tsari sai Allah madaukin sarki ya Allah muna gode maka sai Allah ya ce ne a gaba da ramma wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum na'am wa kana al-kafiru ala rabbih zahira Allah ya ce ku ga abun mamaki duk da wayannan ayoyi da wayannan dalilai da Allah ya bayyana amma sai ga kafirai wa ya'buduna min dunillahi suna bautawa wani koma bayan Allah abun ban haushi wanda suke bautawan mala yanfahum wala yadurhum wanda bai iya amfana su in sun bauta mashi bai iya cutar da su in sun ki bauta mashi in sun bauta mashi bai da amfani in sun ki bauta mashi bai da amfani ah wanda yaje yana roƙon mutumin da ke cikin kabari ai addu'a bauta ce ko ba bauta bace sai yaje yana roƙon shi zai yi amfani shi wai kawai ya ana faɗa masa karama ne ana ai wannan kabari babban kabari ne wani gingime mai waliyi ne sunansa shehu ahmadu baka'i shi wannan shehu ahmadu baka'i ya yi shekara arba'in bai taba rasa ko kabara harama a cikin masallaci ba ran nan kamin ya zo masallaci an yi kabara harama duk da ya samu raka a farko saboda bakin ciki ya rasa kabara harama sai ya kama kuka bai daina kuka ba har sai da hawayensa suka kare ya mutu to bayan ya mutu aka je aka binne shi ran nan sai wani wali dan uwansa sai mafarki ga ruwa can zai ci kabarin shehu Ahmadu Bakai sai aka tafi da gudu da aka je sai aka samu ciyawa ta fito tun daga bakin kabarin har zuwa bakin teku da aka tona sai aka samu ga yanan kwance amma hawayen sannan da suke zuba sanda yake da rai ba su daina zuba ba hawayen ma su ne suka zama dan kududdufi kududdufi suka ainihin tsirar da ciyawa ta fito tun daga bakin kabarin har zuwa bakin teku to idan kana da bukata je ka roke shi garanti ya ansa wai kawai shikenan kai kuma sai kaje kana kana shehu a taimaka la zai ansa zai ansa kai in tad'uhum la yasma'u du'a'akum in ja'alna la yasma'u du'a'akum walau sami'u mas استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير الله يتعي انت دعوهم إذا كنت كرات لا يسمعوا دعاءكم باتا جنكرم كسنا جي ولو سمعوا دا ذات جماع إن جاء الله ما استجابوا لكم بس إيه أنساوا إن كان سوى أنسا كرامي أنساوا wane ne mai ansawa Allah almuji shi ne mai ansawa annabi Musa ya ga wani bayahudi ya riko fa yana bauta gunki yana roko yana ya sanamu ya sanamu ya sanamu ya sanamu ya sanamu sanamu shiru sanamu bai ansa ba can bayahudi ya je ya ce ya sanamu sai bakin sa ya kurkure ya kuskure sai ya ce ya samadu wane ne a samadu yana cewa ya samadu sai Allah ya ansa ya ce labbaika ya abdi Allah ya ce ansa kiranka ya bawana annabi Musa ya shugo ce ya Allah sai da ya kira sanamu sau barkatai kamin ya kira ka ai kamata ya ka bar shi ya kira ka sau da yawa kamar yadda ya kira sanamu kamin ka an samu shi sai Allah ya ce ya Musa bawa na ya kira sanamu sanamu bai ansawa sanamu bai ansa ba yanzu kuma ya kira samadu samadu yana amsawa to idan samadu bai ansa ba menene bambanci tsakanin sanamu da samadu an samu bambanci ko ba samu ba in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum Allah ya ce wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum ranar tashin alkiyama kuma za su kafirce shirkar da kuka yi su ce wallahi ba su suka sa ku ba duk dukan da mala'ika zai maka su ba su da matsala wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum Allah ya ce wa kana al-kafiru kai kafiri ya kasance ala rabbihi ga ubangijinsa zahira mai taimakawa shaidan ne ya fada da Allah mai taimakawa wa shaidan ai fada da Allah saboda ya taimaki shaidan ai fada da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu malamai suka ce wa Kanal al-kafiru ala rabbihi zahira ai zalila kafiri wulakantacce ne kaskantacce ne a wajen ubangijinsa ko nan duniya kun gan shi da daraja da girma aikin banza ne bari kiyama ta tsaya zaka ga ya koma abin takawa da takalma wa kana al-kafiru ala rabbihi zahira ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا نارا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ختامه مسك ختامه مسك وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم mai tambaya na cewa malam shin mace za ta iya zuwa aikin hajji ba tare da izinin mijinta ba mace idan za ta je aikin hajji akwai bukatun izinin mijinta bayan izinin mijinta akwai bukata a samu wani muharraminta wanda zai raka ta na'am wannan kuma na cewa malam matar aure za ta iya aikin gwamnati matar aure ya halatta ta aikin gwamnati amma da sharuɗa sharɗi na farko aikin da za ta yi zama musulunci yana da bukata aikin kamar likita kamar midwifery kamar nurse kamar malaman makaranta da dai sauran aikace-aikace wayanda akwai bukatar su suna da manasaba ga musulmi abu na biyu idan za ta je wajen aikin ya zama za ta sa sutura ta musulunci abu na uku a wajen aikin ya zama ba za ta yi cuɗanya da maza ba abu na hudu ba za ta zauna tana hirar banza da abokan aiki ba abu na biyar ba za ta girmama oganta na ofis fiye da mijinta na aure ba abu na shida ba za ta rinka rambaɗa kwalliya ta tafi ofis in ta dawo gida kuma ta sa wani koɗaɗɗen zane wai saboda ta dawo gida oga kawai ke ganin kwalliyar ta mijinta bai gani idan waɗannan sharuɗa sun cika ya halatta mata aure ta aikin haji ya halatta mata aure ta aikin gwamnati wannan tana cewa malam da gaske ne idan mutum ya karanta Wallahu sau uku ya fi ya sauke alkur'ani ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kulhu wallahu ahad ta'dilu sulus qur'an Kulhu Wallahu ahad tana daidai da ɗaya bisa uku na qur'ani me ake magana akai malamai sun ce qur'ani ya kunshi abubuwa guda uku akwai tauhidi akwai shari'a akwai mu'amala ita kulhu Wallahu ta kunshi tauhidi zalla da sifofin Allah kenan kun ta ɗauki ɗaya bisa uku na me na alqur'ani mai girma na. wannan yace malam shin mazi yana karya azumi malaman malikiya sun ce mazi yana karya azumi amma gaskiya magana mafi karfi da malaman hadisi suka taho da ita mazi in ya fito baya karya azumi ina fata an fahimci wannan wannan ita ce magana mafi ainihin wato karfi musamman ma idan ba da gangan ka kakalo mazin ba idan da gangan ka kakalo mazi ya fito maka to wannan saboda a hora ka malamai sukan bar fatawa da cewa azumin ka ya kare na yace malam shin akwai wata addu'a ne da mai neman haddar qur'ani zai lizinta akwai addu'o'i da aka yi ta samu a rubuce na faufau na hadda amma gaskiya mafi yawan su duka isnadin su ba wani isnadi ne mai kwari ba duk addu'ar da Allah ya baka daman karantawa karanta da manufan neman Allah ya zo na maka da hadda a kwakwalwarka muna sa rai Allah ya amsa kuma ka dukufa kayan da nayin kai kwami sosai ka bude wuta saboda wallazina jahadu fina annahum subulana na'am yace malam idan na yi niyyar kashe mutum kuma na aikata kisan kenan wai shin Allah ne ya kaddara min ko kuma ni na kaddara wa na yin haka duk abin ka aikata duk abin da ka aikata a duniya ko mai kyau ko mara kyau Allah madaukin sarki ya kaddara kamin abin ya faru wannan ita ce aqida ta ahlus sunna wal jama'a ina fata an fahimci wannan sai dai idan ka kashe shi to kuma akwai shari'a a kanka ita kuma shari'a ita za ta yi me ita za ta hukunta ka ba a fakewa da kaddara wajen saba doka ta shari'a ina fata an gane wannan ina jin zamanin sai na ubar da ya kama wani barawo aka ce kai ya kai kai sata ya ce ya amiral mumini na tsautsai Allah ne ya kaddaro tun da ya kaddaro baya da nayya sai na umar yace to ina jin kaddara ba guda ɗaya Allah ya ba guda biyu mu kuma ya kaddaro zamu yanke maka hannu a dauko subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi ah, sai kuma